Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahra dauke da kanin labarai. yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da raba duniya tsakanin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da waɗanda ba a yi musu ba shugabannin ƙasashe ashirin mafiya tattalin arziki a duniya za su haɗu a nan gaba a cikin wannan makon da tattauna yadda za a magance wannan rarrabuwar kawuna To a halin da ake ciki kuma Amurka ta aika da allurar rigakafin cutar coronavirus sama da miliyan 4.8 zuwa ƙasashen Afirka hudu. duk da cewa kasar india ta nuna damuwa kan sabuwar dokar kan iyakoki da kasar china ta zartar india ta ce tana sa ran cewa beijing ba za ta ɗauki matakin da zai iya canza ko kawo cikas ga halin da ake ciki a yankunan kan iyakokin kasashen ba a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar niger ta sake yi wa tsarin kasafin kudaden shekarar 2021 karatu na biyu sannan za ku ji cewa manoma a arewacin najeriya na nuna fargaba kan yiwuwar tafka asara a noman bana daga bisani kuma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro kafin duk waɗannan nan ba mu fara kawo muku labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da raba duniya tsakanin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da waɗanda ba a yi musu ba shugabannin ƙasashe ashirin mafiya tattalin arziki a duniya za su haɗu a nan gaba a cikin wannan makon don tattauna yadda za a magance wannan rarrabuwar kawuna nuna damuwa game da ɓarkewar annobar ita ce tattaunawar da za ta mamaye taron na shugabannin g20 wanda shine na farko tun bayan shekarar 2019 yayin da ake sa ran batun samar da daidaito a kan allurar rigakafin zai zama muhimmin batu a taron wanda za a fara a ranar asabar a birnin rome shugaban amurka joe biden ya yi ikirarin cewa amurka wacce ita ce ƙasa mafi karfin tattalin arziki a duniya ta kasance wacce ta fi raba allurar rigakafin cutar adadin gudunmawar allurar rigakafin da amurka ta raba wanda ya kai biliyan ɗaya da dugu ɗaya ya ɗara waɗanda sauran ƙasashen suke bayarwa amma duk da hakan bai isa ba in ji masu fafutukar kiwon lafiya an bada wani kaso daga cikin allurar rigakafin da aka yi alkawari kuma wani sabon bincike da kamfanin nazarin kimiyya na iafinity ya gano cewa ƙasashen g20 sun samu ƙarin allurar rigakafin covid-19 sau goma sha biyar a kan kowane mutum fiye da kasashen da ke kudu da hamadar sahara To a halin da ake ciki kuma Amurka ta aika da allurar rigakafin cutar coronavirus sama da miliyan 4.8 zuwa kasashen Afirka hudu kamar yadda fadar White House ta shaidawa muryar Amurka a ranar Laraba. jami'an fadar white house sun ce kungiyar tarayya afirka mai membobi 55 ce ta tantance kasashen kasar chadi wadda ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da suka fi fama da talauci a duniya za ta samu allurai 115,830 sai kasar masar wacce za ta karba allurai miliyan ashirin sai kasar gabon mai arziki arzikin mai wacce za ta samu allurai dubu da casa'in sai kuma ƙasar kenya da ke gabashin nahiyar wacce za ta samu allurai dubu da casa'in da da casa'in rahotanni sun ce alluran rigakafin pfizer da aka ba da gudunmawarsu za su isa ƙasashen nan da jima'a ko asabar inji fadar white house wannan allurar rigakafin na buƙatar allurai biyu don samun cikakken rigakafin kuma hukumomin amurka sun ba da shawarar cewa mutanen da ke cikin haɗarin kamuwa za su iya karɓar allurar rigakafin har na uku wannan matakin ya biyo bayan sanarwar da aka fitar a farkon makon nan cewa amurka za ta baiwa kungiyar tarayya afirka damar siyan allurar rigakafin modana miliyan 33 wanda aka kirkira amurka Duk da cewa kasar India ta nuna damuwa kan sabuwar dokar kan iyakoki da kasar China ta zartar. India ta ce tana sa ran cewa Beijing ba za ta ɗauki matakin da zai iya canza ko kawo cikas ga halin da ake ciki a yankunan kan iyakokin ƙasashen ba. madalla a gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu inda Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta sake yi wa tsarin kasafin kudaden shekarar 2021 karatu na biyu bayan da gwamnatin kasar ta bukaci a shigar da wasu kudaden tallafi da aka samar sakamakon yarjejeniyoyin da aka cimma a watan Oktoban da muke ciki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da karin bayani daga Yamai. sama da miliyan dubu sittin da hudu na sefa ne suka shiga aljihun gwamnatin Nijar a baya-bayan nan ta hanyar yarjejeniyoyin da ta cimma da bankin duniya da asusun lamani na fme ko kuma imf da wacce aka saka wa hannu da kungiyar afd mafari kenan aka bukaci majalisar dokokin ƙasa ta yi wa tsarin kasafin 2021 sabon karatu domin shigar da waɗannan kuɗaɗe ta yadda za a yi amfani da su wajen aiwatar da wasu ayyuka matakin da zai sa kasafin shekarar mai shirin karewa ya doshi biliyan dubu uku da sefa kamar yadda ministan kuɗin ƙasa ahmed jidud ya bayyana Cette classification elle est intervenue euh, essentiellement pour prendre en compte des ressources additionnelles euh, que nous avons reçues de notre euh, offensive euh, diplomatique et de nos partenaires. Gwamnatin ta bayyana cewa za ta yi amfani da waɗannan biliyoyi sama da 64 a fannin tsaro da shirin tanadin cimakar da za a rarraba wa mabukata yayin da za a sayar da wani bangare akan farashi mai rahusa sai wasu ayyukan gine-gine da tsarin na ayyukan kawata birane. C'est la cadre essentiellement avec euh, les projets ou les infrastructures au niveau du ministère de la Défense, les infrastructures au niveau du ministère de de l'équipement, euh, mais également euh, dans le cadre. Majalisar ta amincewa kudurorin gwamnatin ta hanyar ƙuri'a inda daukacin 'yan majalisar da suka hallara suka yi na'am da ƙuri'u 129 saboda abin da suka kira gamsuwa da kudurorinta in ji honorable isaka asuman shugaban kwamitin kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa. Ah, wannan kolektif na yanzu ah, miliyar 64 nan yawancin duka dai biyan suka ne 'yan ƙasa su yi aiki da dama sun ƙara aikansu ba a biya su ba shine gwamnati ya ce to marmakin shi wani sabon aiki gara shi biya wa'annan 'yan ƙasa da sun ka aiki don su rayu shine kaga masu aikin gardali na hanyoyi wa'anda sun ka kama gwamnati kayan aiki wajen ministakin defense abin da ya shahi lakwal da sauransu tana yiwuwa da nan zuwa ƙarshen shekara kuma in allah sa an samu wasu kuɗi ba shi eh, ana yiwa a kirayo mutane saboda ai collective uku kenan in duk an samu wani abu ana kiran collective saboda gwamnati ba shi da eh, eh, 'yancin shi kashe kuɗin da babu cikin beji. Wannan shi ne karo na biyu da Majalisar Dokokin Nijar ke yi wa kasafin kuɗin ƙasar karatu a bana sakamakon bukatun da ke tasowa. Sai dai zaman na wannan karan ya gudana ne a wani lokacin da 'yan adawa ke kauracewa zaman nazarin kasafin 2022 saboda a cewar su rashin yin bitar kasafin shekarar da muke ciki kafin fara nazarin kasafin shekarar da ke tafe abu ne da ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga zahra ta dawo da karashin labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce ya bayar da umarnin sake duba yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a cikin watan Agusta a daidai lokacin da Amurka ta kawo ƙarshen yakin da ta kwashe gwamman shekaru biyu tana yi da ta'addanci a ƙasar. cikin wani shiri na gaggawa amurka da ƙawayenta sun kwashe fararen hula fiye da dubu ɗari da ashirin da hudu da suka hada da amurkawa da 'yan afghanistan da sauransu yayin da ƙungiyar taliban ta karfe ikon gwamnatin kabul cikin gaggawa inda shugaban afghanistan ashraf ghani ya tsere zuwa gudun hijira a haɗaɗɗiyar daular larabawa sai dai dubban sauran 'yan kasar afghanistan da ke da alaka da mamayar da amurka ta yi wa kasarsu an bar su a baya yayin da aka kawo ƙarshen kwashe mutanen ko da yake wasu sun yi nasarar ficewa daga kasar a cikin watanni biyun da suka gabata. madalla a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. manoma a arewacin najeriya na kokawa ga yadda suke ganin yiwuwar za su tafka asara a noman bana sakamakon sauyin yanayi da ake samu na yadda aka saba da ruwan sama a dukkanin damina akasin haka ne ya faru inda mafi yawan gonakin su tuni suka fara konewa sakamakon rashin isasshen ruwan sama a yankunan jigawa da kano wakiliyarmu baraka bashar ta aiko mana da rahoto Manoma dai da dama sun koka ga yadda suka saba samun akalla watanni uku ana ruwa sai a bana suka samu karancin ruwa wanda daminar da suka samu a bana bai wuce na kwanaki goma sha biyar ba. Abubakar Ibrahim Kunya manomi ne wanda ya tafka asara ya ce wannan yanayi ya shafi harkar nomansa. wannan yankewa rashin zuwan ruwa da wuri da kuma yankewa da yi da wuri ya jawo cewa da a wurare da dama amfanin duka kamar irin su dawon mu duk ta kai ba a mafi yawancin gonakinmu da suke a jihar jigawa duk sun kone a yanzu magana da muke rashin ruwan ya kai ga cewa a wasu gurare da dama da muka yi aikin nan kaf damunar biyu wuce kwana goma sha biyu. daga cikin masana da suka halarci taron sun haɗa tare da cibiyar noma na rani inda farfesa jibrin muhammad ya ce kamar yadda hukumar nemet ke hasashe ya kamata manoma su koma ga amfani da ingantattun iri wanda karancin ruwa ba sa musu illa ko da yake ya ta'allaka laifin ga karancin malaman gona da suke ziyartar manoma. to amma matsalar shi ne a kasan nan aikin eh, extension eh, abin nan ba su isa ba yadda za su je ko ina ko lungu su ba wa manoma shawar yadda ya kamata to ana bukatan jihohi su samu yadda za su kara eh, malaman gona sannan eh, ya kamata a kara eh, yadda ake ba da shawarwari ta rediyo da sabbin hanyoyin sa intanet da kuma takardu da ake bugawa na shawarwari wato extension bulletin Abubakar Usman Karfi shugaban kamfanin Silvex ya ce lokaci ya yi da manoma za su fara amfani da fasahar zamani wajen rage radadin asarar da suke yawan tafkawa da zarar an samu karancin ruwa. Sannan shi wannan fasaha ta zamani da kimiyya zai taimaka musu wajen su san wani irin iri da ya kamata su yi amfani da shi wanda zai ba su ingantaccen yanayi ko ya rubanya samun su na tattalin arziki da kuma abin da suke iya fitarwa da shi daga gona sannan abubuwan zai canza rayuwarsu gaba daya yau gurare da yawa da muka je muka yi aiki manoman nan saboda irin tasirin irin da aka basu mutum zai ce maka da kila yana samun buhu talatin yau ya samu buhu casa'in Abdulrahman dan baba jami'i a ma'aikatar Links ya ce Najeriya za ta cimma kaucewa karancin abinci. Uh, muna da mandate uh, nan da shekara biyar mu rage raɗaɗin talauci a arewa akalla kura da kashi 25 ne sannan mu samar da ayyukan yi akalla dubu ɗari so yanzu sai aka lanta juya daga yadda aka faro aka ce yanzu duk kudin da zamu kashe da aikin da zamu yi ya zamana akan climate smart agriculture yaya za a yi manomi ya jure ma dumaman yanayin nan da yadda yanayin ah, damina take canza ba ta zuwa da wuri ruwa ya zo ya dauke da wuri da sauransu wanda ke gayi nan muna gani abdulrahman ya ce daga cikin ayyukansu su ne tabbatar da nan da shekaru biyar sun rage radadin talauci a arewacin najeriya koda da kaso 25 ne cikin ɗari. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Madalla a da baraka da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar mu Hawa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar.

bayan karɓar rigakafin cutar corona a watan maris din shekarar 2021 nau'in astrazeneca a najeriya hukumomi musamman na lafiya ke ta faɗi tashin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin sai dai kuma har yanzu da yawa daga cikin 'yan najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar rigakafin ga lafiyarsu wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna da daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya tafiya matakin farko da ke Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba don jin ƙarin bayani game da allurar rigakafin na corona da kuma irin matakan da hukumar take ɗauka wajen wayar da kan jama'a game da rigakafin. To dakta barka da wannan lokaci. salamu alaikum barka da yamma Hajiya Hawa. Za ka yi mana ƙarin bayani game da allurar rigakafin corona don har yanzu 'yan Najeriya suna da ta tababa kan sahihancin allurar. Na farko dai tukun ya kamata mutane su fahimci ke ita ce allurar rigakafi wato allurar rigakafi ba kamar a ah, maganika ne na yau da kullum kamar a ce ka je ka sha dol ko kuma kana wani ciwon ciki ka je a baka ko wani antibiotic ko wani waye wanda yake zai maganin jinya da take ta riga ta samu mutum su allurar rigakafi wato ainihin sinadari ne sinadarin kuma wato shine ko ya kunshi a ah, ainihin kwayar cutar wato wani bangaren ta ko kuma ita kanta kwaya cutar gaba daya wanda ake aka kashe wanda ake cewa killed ko kuma a ce an raunana ta wanda ake cewa wato weekend ko kuma wani bangare na jikinta da take da take uh, fitarwa to wannan shine ake dauka sai a sawa mutum to wannan kuma shine zai sa mutum ya samu garkuwan jikinsa in yi sosai ya ginu ya gano kamar duk lokacin da ita cuta ta shigo ta gaskiya to sai jikin mutum ya yaƙe shi wato lura kafi abin da suke shi ne su suna ainihin wato kamar zabar da jikin mutum ne akan ya shirya ko da ga wata jinya za ta iya zuwa sai mutum ya shirya to haka su ba su suke maganin ba amma garkuwar jikin mutum shi yake wa kansa magani so haka suna taimaka wannan shine ainihin allurar rigakafi sannan kuma wato akwai wasu abubuwa wanda yake su suke ainihin sawa allurar rigakafi ta yi aiki sosai ko kuma za ta yi aiki sosai ba na farko wato mutanen da suke da karancin shekaru wato idan kika ba su rigakafi jikinsu ya fi ansawa ya fi shirya wa jinyar shi yasa jama'a za su fahimta cewa idan lokacin da aka fi yara zamu ce kafin yaro ya cika shekara biyun nan a je masa a je masa duk allurar kafin da ake yi wannan shine dalili sannan kuma idan mutum yana da kyakkyawan matsayi na abinci da ake cewa good nutritional status wato saboda su kansu kwayoyin da suke ainihin sojoji ne a jikin mutum wato farin jini ci jinin mutum wato ya kasu karfi biyu akwai ja akwai bangaren fari to bangaren farin wannan shine wanda yake su ne sojoji a jikin mutum su suke fitar sinadarin da yake yaki da cuta to idan mutum yana cin abinci isasshe to ya fi samun su idan za su fi wato za a fi haihuwar a jikin mutum kuma ainihin ya fi tasiri sannan kuma mutanen da suke da rauni wato kamar a ce mutum yana da kamar ciwon sankara to sankara ainihin tana raunana raunin jikin mutum saboda haka idan ma ka ba mutum allura kafi ba dole bane jikin mutum dan saboda yana yaki da wancan ma abun ka gani yana yaki da sankarar yana yaki da uwa da yawa to ba zai iya ansa kiran wannan sinadarin cewa ya shirya ga wannan jinyar ba haka kuma mutanen da suke da cututtuka kamar a ce mutum yana da ciwon siga kamar mutum a ce da hawan jini sannan kuma kuma mutum a ce yana da ainihin wato irin yana shan maganin da ike yana rage garkuwar jikin mutum sannan kuma irin mutane kamar masu kamar tuberculosis da mutanen da suke da kamar wato cuta mai karya garkuwa da ake cewa HIV duk suna da wannan sannan kuma akwai mutane da suke da hormonal imbalance shi ma suna samun duk wannan za a samu garkuwar jikin su ba zai iya ansa kiran da rigakafi za ta yi idan zai shirya idan sabuwar cuta ta zo ya keta ba shin idan mutum ya yi allurar rigakafin corona yana nufin yana da cikakkiyar kariya kenan daga kamuwa da cutar? Babu wani abu da ake cewa cikakkiya a harkar lafiya. Babu wani makami na lafiya da zamu ce yana da kariya ɗari bisa ɗari. Babu ba wai a rigakafi ba ko ma menene ko kwaya ce ko kafso ne kai ko tiyata za a yi mutum ai babu garanti sai mutum ya fito saboda Allah ya yi jikin mutum yadda yake ya fi karfin sanin mutum kullum likitoci koya suke jikin mutum Allah ya yi shi wanda yake ilimin sa ne shi ya shi baro kansa sani da tabbatar muke da cewa a yaren likita babu wani abu da muke kira 100% Ba wani muke cewa never ko babu wani abin da muke cewa exactly duk wa'annan kalmomin ba sa cikin likita ba sa cikin harkar likita saboda Allah ya gina jikin mutum ta ilimin da yake shi shi kawai ya san wannan abu shi yasa kullum a cikin koyo muke menene dalilin da yasa ma ake yin allurar su biyu na san yan Najeriya suna so su ji wannan dalili me yasa idan mutum yayi ya karbi ta farko sai bayan watanni ko satuttuka ko kwanaki sai ya ji yayi ta biyu kuma yawa to ai wannan in kika duba wato ya danganta ga irin ita kanta sinadarin allurar a kika duba a cikin allurar ma ya ko wanda ake sau daya wanda ake kira kamar jansan an jansan ta corona kenan kuma idan aka duba har yanzu alluran yau da kullum a akwai wanda muke ta kyanda wanda ita ma da sau daya ake yi sai kuma da zamani ya canza yanzu ake yi sau biyu amma akwai kuma kamar su meningitis da yellow fever a kinga sau daya ake yin su saboda haka ya danganta ga yadda aka yi shi na faɗa muke da farko rigakafi ana yin sa ko kwayoyin cutar gaba ɗayanta a kashe ta kamar wato kamar a ce patosis jinyar da take kawo eh, mashako ha gani to ita wannan kwayar cutar gaba ɗaya ake kashewa sannan kuma akwai wanda yake ba ma kwayar cutar ba a wani bangare da kwayar cutar ya fitar na jikinsa kamar da ake substance kamar kamar tetanus to akwai wannan sannan kuma akwai wanda ke kwayar cutar gaba ɗaya amma kuma aka raunana ta kamar su polio irin su measles su meningitis so wannan kwayar cutar ce aka raunana ta ake cewa life attenuated da ranta amma kuma ba ta da ƙarfi to ya danganta ga yadda sanadarin ya fito shine za a ce ko za a yi sau ɗaya ko za a yi sau biyu shine ainihin wannan abu kamar polio kin ga ka duba ai kamar su hudu ake yin ta saboda duk lokacin da kika ba mutum rigakafin to zai kara karfin sa ne kamar ake ce kamar ana boosting din shi ne to haka abin yake tafiya kamar wannan corona ainihin sau biyu ake yin su yawanci in banda kamar Johnson and Johnson din nan akwai wato mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wato Colin Powell ya rasu sakamakon cutar corona labari ya zo mana cewa ya karbi rigakafin to 'yan Najeriya suna ta tambaya to kenan idan mutum ma ya karbi rigakafin zai iya kamuwa da cutar har kuma ta kai ga rasa rai me zaka ce wa 'yan najeriya game da wannan eh gaskiya ne wato wani bangare ne da ya kamata a ce hakika an yi bayani dan mutumin da in ba haikar lafiya ce a bangaren sa ba a ba zai fahimta ba mutuwar mr colin powell da ake cewa ya tana da alaka da corona wannan gaskiya ne kuma idan kika duba a cikin bude wannan magana da muka fara na faɗa muke ga kafin nan aikin su ya danganta ga abubuwa da yawa idan mutum ainihin garkuwan jikinsa ba shi da karfi ko kuma ya kai matsayin da ba zai iya ansa kiran rigakafi ba to rigakafin nan ba zai musu aiki sosai ba na farko dai mustapha wal din ya kai shekara wajen 84 na jin kaga ya munyanta haka sannan kuma a chief of staff din shi mustapege sifrino ya faɗa cewa yana da sankara ta jini wanda ake kira multiple myeloma kuma wannan sankara tana kama sojoji ne fararen jini ko kuma fararen kwayoyi na cikin jini wanda ke dama su ne sojojin to iya da sankara kansa ta wannan jinin sannan kuma bayan wannan nan yana da wanda ake cewa Parkinson's disease wanda ke shi ma wanda shi ma yana daga cikin chronic disease da ake faɗa wato kamar cutuka da suke ɗaukar lokaci a jikin mutum wanda ake ga mutum hannunsa na karkarwa to wannan abubuwan da yana tare da su sannan kuma ga ga girma saboda haka ba an mamaki ba ne idan wato ainihin aka ce ya ɗauki wannan allura ba tare da ta masa kariya wajen mutuwa ba ko mu jama'a su sani idan fa mutum lokacin sa yayi fa babu wani abin da zaka masa ko zaka ta likitocin duniya na ba da za a yi ka ce wai ba zai mutu ba wannan magana ce ta gaskiya kuma ainihin irin wannan shi ake kira breakthrough infection a turanci wato mutumin da bayan an masa a allurar rigakafi sannan kuma ya sake samun wannan akan samu ɗaya a cikin kamar mutum dubu ɗari to haka ba abu ne wanda ake da aka yawan ake yawan samu ba saboda haka ba abin da yake kamata a ce an damu bane a kai sai dai kuma dama tun farkon rigakafin da muke na corona da a cikin shirin da muke yi muke cewa tafi illa idan ta zo ta fi gangara mutanen da dama suna da raunin jiki tintin dama tana tuna shirinmu na farko tun a watan uku cewa mutane suke da raunin jiki musamman a ce masu ciwon siga masu hiv aids masu tuberculosis masu abin nan masu hypertension masu wanda ke suna shan maganin da ke kashe eh, rage wasu garkuwar jiki da kuma mutanen da ke dama akwai yunwa a jikinsu da kwai rauni ko kuma akwai mutanen da suke da hormonal imbalance to sun fi samun irin wannan saurin a ce corona ta kashe su amma za a ga mutumin da yake ainihin cewa da lafiyarsa da kuruciyarsa to za ga cewa dama garkuwar jikinsa iya da karfi kuma duk ma daga kafi koma ba na corona ba duk daga kafin da zaka ba mutum wanda yake dama iya da karfin garkuwar jiki to ya fi tasiri to amma kuma a sani da rigakafi da duk wani magani a duniya babu wanda yake bada ɗari bisa ɗari kariya. In najeriya abin da ma ya fi damun su shine irin matakan kariya da ake ɗauka na cutar corona su sa abin rufe hanci wanke hannun na da rashin shiga cunkoso da sauransu to shin idan mutum ya karɓi rigakafin nan zai iya yin watsi da duk waɗannan waɗannan matakan kariyar? Ina ai lokacin da mamaki ta ɗauki rigakafin ma shine ma ya kamata ma ya kare kan nasa ya yawan ɗauki wannan matakan kariyar. Saboda na farko wato ɗaukar rigakafi kai ka kare kanka. To amma kuma rigakafin ba ta hana cewa ƙwayar cuta ta fito sabuwa ta shige ka. Kuma idan ta shiga kai za ka iya yaɗa wani har yanzu. saboda haka shi yasa idan ba an samu abin da muke cewa hard immunity ba wato akalla kashi saba'in na mutanen da yake matsayin su ya kai kamar ce daga shekara goma sha takwas eh, zuwa sama na ƙasa to in ba a samu wannan matsayin ba ba za a ce an samu wato kariya na ƙasa gaba daya ba don ka kare kanka ka zo ka shiga cikin jama'a wannan ya fesa maka wannan ya fesa maka kai ma ka ɗauka ka je ka fesa wancan kai dai abin da zai maka shine zai hana cutar ta maka illa kamar a ce ka je har a ci sai an kwantar da mutum a asibiti ko kuma a ce sai an baka iskar oxygen mijin wannan dai wahalan da ake shiga shine tiki zai hana a shiga amma ba za ta hana ka dauka sabuwar shiga ma ko kuma ka ba wani ba saboda haka shi yasa muke cewa ko da an maka allurar rigakafi guda biyun to ya kamata ka kare kanka dan saboda kada sabuwa ta shigo maka kuma ki sani ana samun mutation tunda ana samun yanzu a ce ai akwai wani kala a can akwai wani kala a can kamar da ake cewa akwai wata kala da ta shigo ta India akwai wanda irin wanda ce ta South Africa akwai wanda ake ce ake ake ce mata irin ta ta Ingila to kinga canja kama take yi to kaga in ka kare kanka ma wani wani kala ta shigo kaga sai ka ga ta mutun illa shi yasa muke cewa ko da mutum ya riga kafin nan to a ci gaba da kare kai a ci gaba da sa face mask a ci gaba da ba da tazara a tsakani a ci gaba da da tsafta har sai lokacin da muka riga cewa akalla mun samu kashi 70 zuwa 80 na yan kasa kowa ya kare kansa insha Allah a lokacin ne za a dakile yaduwar wannan jinya masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin ci gaban shirin a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe, Najeriya. Ya ce salam ya Hausa game da sabon shirin inera da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi. Muna fatar wannan tsarin zai haɓaka tattalin arzikin Najeriya da kuma kare darajar Naira a kasuwannin duniya. Allah ya kawo muna dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sako na gaba ra'ayin mai wasikar na cewa a kashe a bugi, a sace a ɓoye, a nemi kuɗin fansa a razana a hana al'umma gudanar da ayyukan yau da kullum. Muna addu'a ya Allah a waɗannan matsaloli da ƙasarmu Najeriya ke ciki. Allah ka fidda mu ciki daga wannan damuwar sako daga kawu mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga. Mai wasiƙa ta gaba kuwa Shehu Adamu Rijau cewa ya yi kalaman da shugaba Muhammadu Buhari ya yi cewa yara sama da miliyan goma sha biyu na tsoron zuwa makaranta a Najeriya saboda rashin tsaro hakan ba abin mamaki ba ne. To amma tun da ya san hakan me gwamnatin sake yi wajen kawo ƙarshen hakan tun da dai a hannun shi sitiyarin sarrafa harkokin ƙasar yake. Haka zalika mai wasiƙa ta gaba baban mamman bande ya ce salam ya hausa matsalar tsaro na ƙara ta'azzara a jihar Zamfara da ma wasu jihohin Najeriya. Hakika gwamnatin tarayyar Najeriya tana yin bakin ƙoƙarinta, amma hakan ya kasa kawo ƙarshen matsalar. Ya kamata a ƙara zage damtse da addu'a, domin addu'a tana maganin duk wata masiba. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na murya muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.